وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة saduwa a wannan babban masallaci na wato fada kofar gidan martaba sarkin bade a cikin wannan gari na gashuwa a ƙaramar hukumar bade kuma a jihar yobe a ƙasar mu ta najeriya inda aka taru saboda gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan tafsiri kuma na iyaye mata wanda jiya mun bude tafsirin maza a masallacin kwamton da daddare a titin yusuf yau kuma za mu bude na wato iyaye mata a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kirista kuma yau shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu e, yau kamar yadda aka samu wato delay muna masu babu hakuri kasancewar abinda allah madaukakin sarki ya ga dama shi yake faruwa ba abin da ga dama ba ana rama ba su ayar da za ta ba su hakuri وما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وإذا أيها الأولاد يقولون سيدي فسبحانه ba abin da muka ga dama yake kasancewa ba sai a gaji Allah madaukakin sarki ya ga dama Allah madaukakin sarki kuma shi masani ne ne hikima shi da kuma ubangijin ka da kai gaba da Allah madaukakin sarki mun gode maka yau ba tafsiri za mu ba amma za mu buɗe tafsirin ne tafsiri kuma sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwar mu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amma dai za mu karanta sakonni da tafsirinmu na bana gaba ɗaya zai ɗauka abubuwan da za mu mai da hankali a kansu wasu abubuwa ne guda goma sha biyar abu na farko shine inganta imani da aƙida wanda dama wannan shine sakon Allah kushin sarki na farko da yake bawa manzanni kuma suka yi tarayya a ciki Allah rama Allah kushin sarki ya ce ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين sai Allah madaukakin sarki yake wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa yajtanibu tagut hakika mun tura manzo a cikin kowace al'umma saƙon da yake isarwa shine lallai Allah kadai za a bautawa kuma a nisanci lagoji wannan shine saƙon daga ciki sai wasu suka yi imani daga ciki sai wasu kuma kalmar azaba ta tabbata a kansu Allah ya sa ba irin ba ma ciki abu da biyu da za mu mai da hankali a kansa bayan inganta aƙida da tauhidi ta yadda kowa zai dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki ya watsar da tunanin wani daga cikin halitta ya aje tunanin aljanu da bokaye da duk kowa da kowa ya koma ga Allah abu na biyu shine hibzu salati wa ismaniha kiyaye sallah da kuma wato cika sallah ne domin Allah da ɗauki sarki ce hafizu ala salawati hafizu ala salawati wa salati wa lillahi qanitin sai Allah ala salawati wa salati ku kiyaye dangane da salloli wa salati wusa balantana ma sallar tsakiya malamai sun yi maganganu daban-daban kan sallar suke wata sallar ce wasu sun ce sallar asubahi wasu suka ce azahar wasu suka ce la'asar wasu suka ce magariba wasu suka ce isha'i amma dai zancen da ya ce ganci ita ce sallar la'asar to Allah wajen sarki ce ku kiyaye salloli din ku tsayu ga Allah wajen sarki kuna masu da'a to tunda Allah ya umarce mu da mu kiyaye salloli to yana cikin abin da zamu mai da hankali a kansa a cikin wato karantarwar mu ta wannan tafsiri na bana kiyaye sallah domin da yawa mutane sun gafala maza da mata kan al'amarin sallah za ki gama ana sallah ko ana kiran sallah tana kallon tv za ki gama ana sallah tana kaɗa miya za ki gama mace ana sallah tana tana tana Allah madauki sarki ya sa guda dace maza ma da yawa sun shiga cikin wannan lokacin da ake kusatar Allah madaukakin sarki da neman rahama a daidai wannan lokacin zaka ga a gari Ramadan ya zo maimakon mutane su tsaya su yi qiyamul laifi, su yi sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, inna Allah ta'ala kataba alaikum siyama ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi lallai Allah madaukakin sarki ya farzanta muku azumin watan Ramadan ni kuma na sunnanta muku kiyamun lailin watan Ramadan ma'ana Allah ya farlanta mana mu yi azumi da rana shi kuma annabi ya farlanta mana mu yi sallah da daddare sai ya ce duk wanda ya samu nasara ya yi azumin watan kuma ya yi kiyamun lailin watan to duk abin da ya gabatar na zunubansa Allah ya gafarta masa to wannan gara masa amma sai shedan ya sa da yawa wasu su da wasu masallatai marasa rijista ka ji an ce wani masallaci dan kabo wani masallaci je fayi wata sallah ma ake ana ce mata wai yar mubi ba yawa sai zunubi Allah wajen sarki ka samu wani duniya lafiya saboda haka za mu mai da hankali wajen bayanin ya kiyaye sallah kuma a cika sallah Allah madauki sarki da ta dawo abu na uku da karantarwar mu ta bada za ta mai da hankali a kai shine wato kula da azumi da kuma fa'idodin da azumi yake bayarwa idan mai azumi yana azumi ya damu da shi wani irin fa'ida zai samu a wannan lokaci to wannan yana da cikin abin da za mai da hankali a ta, insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka na'am to shi azumi wasu za ka ga suna tambaya musamman ɗan boko aƙida wayanda bokon kawai suka sani su ba san me shari'ar musulunci ba su suna ganin cewa za a ce addinin musulunci addini ne na adalci amma adalci ne kawai sai a hana ki ci abinci a hana ka ci abinci tun daga mutuwar alfijir har zuwa rana menene hikimar yin haka wani irin fahimci ake samu gane da yin azumin da aka samu tare su yi wannan to dalilin wannan muke so mu mai da hankali gurin don mutane su gane amfanin azumi din daga ciki alarma Allah madawaki sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta wa na kafin ku to me yasa aka ɗora mana yin azumi sai Allah madauki sun ce la Allah kun ita Allah nan gudu suka ce duk ta haƙiƙi idan Allah ba da wakil sarki ya ce la'alla to tabbati tattaku da za ku samu kyautar ta takawa daga wajen Allah ba da wakil sarki duk wacce Allah ya ba ta takawa da duk wanda Allah ya bashi takawa malamai suka ce Allah yana so ya bashi alkhairin duniya da lahira idan mutum yana da takawa baya neman wani abu a wajen Allah a duniya bai samu ba kuma baya neman wani abu a wajen Allah a lahira bai samu ba ina fata ku ji wannan shi ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin da ya samu ya sa in yi roƙi Allah Allah kai zai bayar a duniya ko a lahira to sirrin ta gawa ne Allah mai roƙi ta ce ya yi annabi tikilla ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il wal munafiqin na'am Allah madaukakin sarki ya yi wannan ya ce wannan annabi mai daraja ittaqillah kai ta kawar Allah wala tuzil kafirin wal munafiqina kafirai da munafikai karka bi sai dai kawai kai tsawon Allah kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan sako na Allah da bayan Allah ya bashi umurni shi kawai aikatawa ne sai ya yi tsawon Allah wannan ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan darajar da ya samu ba sani ba ko an gane annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana wajen Allah wani abu wajen Allah yana samun ko ba ya samu akwai abinda annabi ne ne wajen Allah bai samu ba to in kin yi ta tsawaki ma za ki samu wani Allah ya sa mu dace abu na hudu da za mu maida hankali a kansa shine wato ciyar da masu rauni da kuma taimakon su da ƙarfafa masu rauni mata suna ciki marayu suna ciki talakawa da ba su da komai a hannu suna ciki duk wanda bai da gata to a kula da shi a ciyar da shi a taimake shi wannan yana daga cikin wato abin da za mu mai da hankali a kai domin duk mutumin da ya kuskura bai yi wannan ba to in mutuwa ta ya yi da dama Allah ya baki dama akwai wata gindi da tafi baki taimake ta ba to in wato mutuwa ta zo za a yi da dama Allah ka tsare mu da aikin da na sani Allah ma Allah madaukakin sanke ce wa an fi ko min mara zakana ku wa an fi ko min mara zaka ku قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني نعم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى يعملها والله بما تعملون Allah madaukakin sarki ya ce wa an fi ko min mara zakana ku ku rika ciyarwa daga abin da muka arzuta ku da shi inji Allah madaukakin sarki min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ku ya samu damar ciyarwa bai ciyarwa ba kin samu miji kin samu rufin asiri ki taimaka wa wacce ta dace ki taimake ta baki taimake ta ba ka samu arziki ka samu aikin yi ka taimaki wanda ya dace ka taimake shi ba ka taimake shi ba to Allah dauki sarki ta in mutuwa ta zo mutum a wannan hali fa yaqulu rabbi laula akartani ila ajalin qarib zai ce ya Allah ina ma da zaka dan bani lokaci ka dan jinkirta min zuwa dan lokaci na kusa ko sati daya a ƙara nan a bayi to me za ka yi an ƙara maka lokacin fa an sadaka zan yi sadaka inda za ki kalli mala'ikan mutuwa sai ki nemi alfarma ya baki awa ɗaya zai ya dawo awa ɗayar nan kafin ya zai dawo duk abin da kike da shi ki raba shi fa an sadaka wa asina salihina sai Allah ya ce to ga yadda lamarin yake wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha babu wata rai da Allah zai wato jinkirta mata matukar ajalin ta wallahu kabirun bima ta'maluna Allah ne ilimi ne mai da labari dangane da abin da kuke aikatawa abu na biyar da za mu mai da hankali akan shi shine karatun alqur'ani da riko da shi da kuma wato bayyana tasirin da yake cikin haka musamman ma a cikin watan ramadan ki damu da rike alqur'ani ki karanta alqur'ani da safe ki karanta da daddare bayan imani da shi ki yi tadabburi na ayoyin alqur'ani ki fahimci ma'anonin ki zama mai aiki da alkur'ani mai girma ba ku san wata matsala ba idan kika kuskure kika je wa Allah madaukakin sarki lahira ba ki iya karatun alkur'ani ba za ki ba duk wanda ya san bai iya karatun alkur'ani ba to kare ya zai mutu idan kika yadda kika mutu ko kai yadda ka mutu ka iya karatun alkur'ani wa billahi allazi zaka sha ba Allah ta tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin kabari tambayoyi za a yi wa dan adam guda hudu marrabuka wa ma dinuka wa ma amaluka ma taqulu fi hadha alladhi bu'itha fikum waye ne ubangijinka ka amsa waye ne me addininka ka amsa menene aikinka idan aka ce me aikin kike ne eh ke ba aikaciyar nas ce ko ba na ko ko jin kike aiki nake bayani Allah ka tsare saboda haka idan aka tambayi aiki aiki ɗaya ne za a samu damar ba da amsa wani aiki ne a annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mini yakan ce qara'atu kitaballahi fa amantu bihi wa tabi'tu na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma shi din ne in kin rayu musulunci da ya ne kika ce musulunci kin rayu Allah shi ne ubangiji ki waye ubangiji kika ce Allah to me zaki faɗa cikin mutumin da aka aiko muku kin rayu kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ki ce Muhammad huwa rasulullah an gane wannan idan kika kasa ansa daya to Allah ka tsare saboda haka karatun alqur'ani dole ne sannan bahaushe ma idan mutum ya mutu sai ce wani ya ji mu gidan gaskiya ya riga mu ina gidan gaskiya me yasa saboda ya kan lahira ba ya kariya ba shi ba tabbas ake ba Allah ta gafarta mana na musamman a cikin wannan watan Ramadan din saboda a cikin wannan watan Ramadan watan yana da alaka da Alƙur'ani mai girma a wajen saukarwa ma a cikin watan Allah ya zaba don ya saukar da Alƙur'ani. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا الله ملوك يا كيتي shaharun ramadana kun ga wannan watan ramadan da kuke gani allazi unzila fihi alquran shine wanda aka sauke alqurani a ciki hudallin nasi shiriya ga mutane wa bayyanatin min alhuda da kuma bayyanuwa daga shiriya ko bayyana shiriya wal furqan tare da rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da rarrabewa tsakanin daidai da ba daidai ba da rarrabewa tsakanin mutunci da aka tunta Allah madaukakin sarki ya ce faman shahida minkum shahara duk wanda har ya samu rayuwar shi Allah ya tsawaita ta ya sa mata albarka ta iso wannan watan fal ya tsumbu ya zumanci wata ne kun ga akwai alaka tsakanin Qur'ani da watan Ramadan ko babu akwai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala'ika Jibril yana zuwa suna bitar Al-Qur'ani da shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk cikin watan Ramadan an gane musamman a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sanda aka maimaita aka maimaita annabi yana ba da hadda jibril yana kafa to karki yadda a watan ramadan ki zama banda gulma da labari da kalle-kalle da bacci da zuba wa ki ruwa shi da kawai abu da zaki a abin da zaki ita karatun alqur'ani mai girma an gane idan kina karatun alqur'ani zaki sabo basira shi sa za ku ga idan kuka kalli da ba musulmai ba ku kalli makarantun zamani da ake yi makarantun boko da ake zuwa wanda suka fi damuwa da zuwa akan lokaci wanda suka fi damuwa da halarta duk wani lesson da za a yi za ku samu da ba musulmai ba ne sun fi damuwa sama da musulmai haka ne ko ba haka ba ne amma idan kuka zuwa za ku ga wanda suka fi cin jarabawa sun na musulmai ne haka ne ko ba haka ba ne me yasa saboda qur'ani da yake shiga cikin kansu ko da a wajen sallah gwargwadon yadda ke karanta burani gwargwadon yadda zaki dinka samun basira gwargwadon yadda zaki karanta burani gwargwadon yadda zaki nisanci aljanu gwargwadon yadda zaki dinka karanta alqur'ani yadda zaki dinka zama matar kirki mala'iku ba za su dinka sauka gidanki albarka za ta dinka saukowa Allah ba da wannan dinka samu dace abu na wato bakwai da za mu maida hankali a cikin wannan wata wajen karantarwa shine girmama malamai da kuma ilimi saboda Allah madaukakin sarki ya girmama ilimi ya girmama malamai duk wanda kika ga yana girmama malami to yana girmama Allah ne yana girmama manzon Allah malami yayi mutunci ne saboda ne saboda mutuncin Allah da manzon Allah duk wanda kike ga yana rena malami to yana rena Allah da manzon Allah ilimi shine Allah madaukakin sarki wato ya fifita dan adam da shi an gano wannan wal hal yastawi alladhina ya'lamuna قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يدك تنبيته هل يستوي الذين يعلمون waɗanda suka sani za su daidaita wallazi da ya ya alamu da wanda bai sani ba zai ba zai yi su ba su gane innama yatadhakkaru ulul albab waɗanda suke gane wannan karatu su fahimce shi Allah ya ce ma kawai ashe sai mai hankali da yake gane darajar ilimi da kuma darajar malamai duk wani abu da zaki a duniya ki ba wa ilimi muhimmanci sama da shi an fahimta shi yasa malamai suka ce da suka duba qur'ani daga bango zuwa bango ba su samu inda Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa Allah ya ƙara mishi wani abu ba sai ilimi annabi ya rika cewa Allah ya ƙara mishi yawancin kwana Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi girma Allah ya ƙara mishi kaza ya ƙara mishi kaza ba da Allah ya ce amma sai Allah madaukin sarki taha فتعالى الله الملك الحق hmm. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه hmm. وقل رب زدني علما يا الله مدعوكين تربيتي وقل رب زدني علما كريكة ويا الله أعرامني إليك an fahimci wannan saboda mai Allah ya sawo ilimi albarka in ka samu ilimi ba abin da ba za ka samu ba in kika samu ilimi ko mai kin samu to za mu mai da hankali wajen bayyana muhimmancin ilimi da kuma darajar da malamai suke da shi abu na takwas da za mu mai da hankali akan bayani akan sa shine bambanci tsakanin malamai masu da'awa da kuma 'yan siyasa masu kamfen domin wannan ya sa wani abun yana shiga cikin wani wani lokaci za ka samu ɗan siyasa da sunan kamfen yana kafa kujerar malantaka sai ka ji yana kwaba ta yadda wani lokaci za ka yana cin mutuncin Allah da wannan Allah an gane ko to yan siyasa su gane sunan su yan siyasa matsayin su na siyasa a layin kamfen su yi wannan a layin da'awa kuma shi ma mai da'awa ya tsaya ya gane cewa shi wakilin Allah da wannan Allah ne dan manufar su suka bambanci an gane wannan shi dan siyasa musamman a ƙasar yin ta Najeriya ba zai yi ya yi siyasa a yi zaɓe ba sai ya yi wani jam'iyya da ya shiga cikin haka shi kuma ba ba bayan ya shiga jam'iyya ba zai yi ba sai ya yi adawa da wani mutane mun babu inda Allah ya ce wani sai mu shiga wani jam'iyya sannan babu inda Allah ya halatta mana mu yi adawa in ba da iblis ne. da iblis ne kawai Allah ya babu lafi mu yi ne mu yi adawa Allah ya ce inna shaytan lakum adu shaytan lakum adu fattakhidhuhu aduwa na'am inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya ce inna shaytan lakum adu lalle shaytan abokin gaban ku fattakhidhuhu aduwa kuma ku rike shi abokin kun bi shi inna ma abin sani kawai ya da Bahu yana kira rundunarsa ne ya kuno min ashabin da ya su zama yan wuta Allah ta kare to shedan shi in kina gaba da shi malamai suka ce daidai yake da kina sallah in kina sallah lada ake rubuta miki in kina gaba da shedan lada ake rubuta miki idan kana gaba da shedan lada ake rubuta maka in kana sallah lada ake rubuta an gane wannan amma ba wanda Allah ya ce ka yi gaba da shi su kuma a yaren yan dimokuraɗiyya dole sai ka zama nan adawa kana adawa da sannan dole sai ka yi suka ka soki mutane duk alkhairin su ba za ka faɗa musu duk abin da za su faɗa sai ka tattake su ka ce gwamnatin Palestina da komai ba an yi kaza an yi kaza saboda kai ma kana so ka a amma yi su ko kuma addini bai da da mu bai wannan ba abin da ne ya mara umarni shi da wala ya zama wannan kuma shana'an kwarbi wala ya zama kuma shana'an kwarbi ala allah ya ce تعالوا التقوى da wasu mutane don suna wasu kuna wasu Allah madaukakin sarki ce kar ya ɗauki hukunta sai musu adalci sun yi alkhairi su hada sun aje wato abin da ya dace a inda ya dace kuce ba ba sun yi wasu abubuwa kuce ba su yi ko zama kar ku yi wannan inda Allah ma ku yi ku yi adalci da idan ku ma ta faramu ne kawa ku yi adalci shi ya fi kusa da ta kawar Allah na ku sarki Allah ya ce wanda kullu ku yi zan da Allah ba da kuke kaga ba a yadda mu yi duka da rashin adalci ba mu a musulunci amma su siyasa ba su a layin da siyasa an halatta musu wani ba su ne ba ku gane wannan dalilin na rikin ganewa shi ya sa aka samu za a ga suna yin tsallan badakir wani lokaci suna shiga cikin harkar addini suna yi wa Allah hawan kawa suna yi wa Allah da nan Allah da nan misali a ƙasar nan an samu wani lokaci da wani yake magana wani kwaje daga cikin yan siyasar ƙasar nan yake cewa lokacin da wani shugaban ƙasa ya mulki yake zuwa wani shugaban ƙasa ne har ruwan sama ma ya ba saboda zuwa wani shugaban ƙasa kaga wannan yi wa Allah ta'addanci ne akwai wanda ya taɓa cewa an ceto wani ɗan siyasa ya ce jifa da aka yi wa ɗan siyasar daidai yake da jifa da aka yi wa annabi a ɗa'ifa kaga wannan yi wa Allah da wata Allah da zanga ne an taɓa samun ɗan siyasa da shi ba yana ba da bayani ya yi tsalle shigo cikin harkar ajiyar ba ba layin da bane ya ce da ko zamanin annabi umaru ma to kaga <laughs> Allah ta gafarta bara an taɓa yin ɗan siyasa a ƙasar nan babba da ya nufin ta cewa a cikin ƙur'ani ne mai ɗin gaba daya bai ji inda aka ce kar a yi kaza ba an taɓa samun wani ɗan siyasa a ƙasar nan wanda aka ce manzan Allah ya ce subhanahu wa ta'ala aka ce Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam to kaga ba layin kuma bane ko wani layin haka ne ko ba haka a wannan za ka samu su kuma malaman addini wasu sun sa riga irin ta malaman addini to sai ka ga suna ya rufe yan siyasa suna iso wa mutane da shi da yaren yan siyasa sai su rinka tafiya masallatai suna kurgori sai zama yan siyasa ke duro suna maganganu wanda da yawan mutane ba sa gada ya su ɗauka wannan abin da suke faɗa ya dace da abin da wato addini islama yake da bukata ina fata fahimta wannan da nake magana baya nuna cewa mutumin da yake siyasa ba musulmi bane a'a in musulmi da shi musulmi ne amma ya gane layin da yake layin da yake da ba wannan baya nuna cewa kai tunda malami ne ba za ka yi siyasa ba a'a kana siyasa amma ka da malamin addini ne ina fata an fahimci wannan wanda shi ne sannan karka zo ka rinka wato yaren mutanen wancan wall kada kawo mana shiga addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace da yawa in kuna bibiyar kudubobi da malamai suke da ku fahimci irin wannan Wala za wani malami limami ya zama kawai shi dan adawar ya ne haka shi kuma haka eh kamar misali a ce a jihar yau da yake to duk abin da bai girma gwamnati jihar yau ne sai ya yi fata-fata da shi ya yi kata-kata da shi me yasa saboda shi yana ga idan bai yi haka ba ba zai shahara ba daga cikin dalilan da yake sa suna yin wannan kenan saboda mu mutanen arewacin Najeriya jarabawa da aka yi mana shi ne wai ba ma gane mutumin da yake faɗin gaskiya malami na Allah da yake faɗin gaskiya sai mun yana sukar shugabanni yana zagi mahukunta to wannan malamin mun yadda shi malami ne na Allah baya yin tsoron kowa sai Allah shi yasa yana faɗin gaskiya ai idan yana jin tsoron Allah ba zai ji mutunci ba wanda bai ga jin ba bawan Allah ne ko ba bawan Allah ba to ina ne Allah ya baka lafiya ka ci mutuncin ba wanda yake jin ba tsoron Allah ba ne ba sani ba ko kun gane duk kuma wani mutum da to wannan shine layin da yake zuwa karon farko har ya halaka al'umma matukar al'umma suka zama wannan shine measurement to za su shiga mutum da suka ba su iya fita ba idan ba ku manta ba wasu shekaru da suka wuce a baya wannan shine abin da ya faru shi na tashi wannan nan shi na da ta zo ga wannan matakin ta zo sannan ta samu jinkin haka ne ko ba haka ba ne da suka yi suka ce sun daga kan shugaban kasa har ɗan sanda tun bai kan sarkin musulmi har mai abuwa gaba ɗaya wayan nan kafirai ne ɗalibai ne sai ya zama gaba ɗaya sai aka ɗiba aka bi su suna son musulunci saboda haka za su yi shari'a musulunci wayan da tawayi gani da ta riƙe ne ne bai kan sai tafiya ta canja riga sai ta fito da asalin riga ta asali sai ta fito cewa ta kafin maza Allah su zama da suke zaki tana son ta gudu da addini haka ne ya faru kuma haka shi ba ya faru ba ƙarya ke yi ba da dadewa ba wannan su cewa kar a yi boko boko haramun ne da suka fito su ba da wannan yaran suka fito ba suna zage shugabanni da suna a son addini idan ka je kai boko ba kai yaron sabu ne in ka je kana aikin gwamnati kai yaron sabu ne kana siyasa dan demokradiya kai kafiri ne ba abin da suka gwada shi kake ba sai ya zama da yawa mutanen ƙasar tun da wannan shine mai zama da suka yadda suka haura da shi suka bi ana nan ana nan suka fara kai hari suna zuwa su harkar su sai ka ji ana musu addu'a ana ce yauwa ka ji masu yi jihadi suke yi masu yi dan Allah ke sai mu je mu kada ba ka ji mutum yana ce Allah ya saka musu alkhairi Allah ya taimake su sai da tafiya sai da tafiya zai gano cewa wannan fa jihadi da wancan suke ashe da mu suke yi ashe mu suke gudu da dawo da mu suke gudu da da Allah haka ya faru ko ba haka ya faru ba ƙarya nake yi Allah ka gafarta mana to yanzu ma wata sabuwa ta shi ne wata sabuwa ce cikin satin da ya gabata akwai wani limami a abuja to akwai ire-iren su da aka ba su wannan kwangilar ita kasar asali wato majority da su ne al'umma musulmai kuma an zo an ce ana wani layi na dimokuraɗiyya shi wannan layin za a yi zaɓe idan aka yi zaɓe wanda suka fi yawa a nan saboda yaren yan dimokuraɗiyya shi ne majority tare da bau to mu muka fi yawa saboda haka inda za a rinka yin zaɓe mu za mu ci nasara sai Allah ne ya kasance kawo mana wasu malamai irin shi malami Abu Bakar Mahmud ne suka ga idan suka kaura ke wajen jami'a su suka cin karansu ba babbaka sai abin da ke gada masu yi da mu sai wayannan malamai suka karanta da wa mu dage mu yi da guri alƙur'an da mu kada mu sai da muna rike da madafin mu da mu cigaba da addinin mu muna cikin tafiya a wata sai zama wannan ita ce abin da ya dame su yanzu za su sake fito da wani sabon ya za a yi a fitar da mu daga cikin wannan layi ne ya za a hana mu yin gadan ya ku da irin wannan tsari idan ku kuma ta ba waɗanda suka zo suna fita da mana hankali a arewa maso gabas mutane wancan ku suke kula da su dalilai da yawa su nuna ku shaida ne haka ne ko ba haka bane mutanen yanzu yammacin najeriya wanda suke kidnapping su ma mutanen wancan wanda suke ɗaukar nauyi suke taimako za ka ne ko ba ka bari? to sai kika harbe da ƙasar saboda yadda za a yi da za a yi zaɓe ba in kina so ki gane wannan kasar mai kuka ta gobe 2015 da za a yi zaɓe satin da za a yi zaɓe sun shiga abin nan gobe kina watsa takardu suna cewa farko ta tafi gata to ita ce ta ta ke mata wata riga ta ka da ciwo ta ka ba su fangila su yaɗa irin wannan da'awar a masallatai don a hana mutanen kudancin Najeriya da gungiyar kan cikin akwai da shi Najeriya sun bi da'awa kanar kowa ya ji sun ce kawai a ba su bincin Najeriya yana da zauna lafiya haka ne kuma haka ba idan ba haka ba za a zauna lafiya ba to abin ba da fada ba da me za a yi da goya ko ko kalin ba ta shi za ka da kwanci ba. sai ka ci ba ya fito a masallaci yana cewa talakawan Najeriya an cuce ku ana zalunta ku ana ta kashe ku yawa ku je ku kun ki daukar komai tun da ba su mataki ba to daga yanzu kar ku sake yin zaben kowa ya zauna gida sai an je an maganin wannan matsalar sannan sai a yi da zai ku guda da zai ku guda irin wannan tabar idan kika ce za ki yi wannan to sai a ga ki kauta wannan abu yanzu misali lokacin da tashin hankali ya sami ba a yi wannan ba da muka yi zaɓe wani Allah ko yake sarki yake bakin da muka yi nasara da kafu sauki haka ne ko ba haka ba to yanzu wani da muka yi zaɓe da neman Allah ko yake sarki ya kawo mana gudunmuwa to Allah bai yake sarki zai ke mutum zai kawo mada inda zan samu sake sake samu wurin yanci sama da aka samu a baya ba zai yi kuma ba a ta dai daga cikin abin da zan bai da hankali a kai a cikin karatu da mu da bana shine akwai bambancewa rabewa tsakanin zare da abawa suwa ne ne yan Su suwa ne da kuma yan demokuraɗiyya Allah yake sarki ya samu dace abu na tara wanda za mu mai da hankali a kansa shi ne wato biyayya ga mahaifa da kuma tarbiyyar yaya wani in ma wani gabatin da ne gabatin da suka fi yammanci wanda yana cikin abin da wato suka samu matsala a kai matasa da yawa ba ta yi wa iyayen su biyayya iyaye da yawa ba ta tafiya yayan ga shi kullum ana taki irin tarbiyoyin da muke yi ana shigo mana da abubuwa da yawa waɗanda za su wato gurɓata mana tafiya kuma mu da wannan abubuwan ba mu yi lura Allah madaukakin sarki ya sa guda iyaye suna da daraja suna da haƙƙi mai girma a wajen yaya idan ka kalli alkur'ani mai girma to qur'ani zai gaya muku cewa in ka cin haƙƙin Allah ka dauke sarki haƙƙin da jiru shi ne haƙƙin waye shi ne haƙƙin iyaye wannan shi ne umarnin da Allah ya wanda suka gabace mu shi ne kuma umarnin da kuma Allah ya mana Allah ya ce wai da aka zana min naka bani Isra'ila Isra'ila لا تعبد به وإذا أخذنا ميثاق تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الله ما لها صلى الله عليه وسلم فطوى الأمة كلاما لو كنت في الأمة بني إسرائيل sai mutu sai ba za ku rinka bauta wa kowa ba sai Allah ne ya sarki sannan Ka kaga wani su gaba ɗin wannan shi ne sakon da Allah ya bar to mu ne da Allah ya bar kenan yace wa abudu lahi wa nafsihi wa bihi Allah ya ce ku bauta wa Allah shi kadai kuma kar ku bar shirka da komai sannan iyayen ku biyu kuma lalle ku fito da kansu an gano wannan wannan ka'ida ne sannan kan yana da tarbiyyar yaya Allah ba Allah ya ya ayyuha alladhina amanu qum anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة نعم عليها ملائكة غلام شداد su da suka yi imani ko a kusa ku ku kare kawunan wannan tare da iyalan mun da bauta wa kullu hadaru wani hijara wa kullu zaki wanda makamashin ta mutane da zuwa ala ya bala'i mutum biladu hijara akan ta ko kuma da kuma kan su da kuma masu tsanani لا يعصون الله ما أمرهم باكر نبا وعدد لا يوم الجنس ويبحثون ما يكرهون سنة عيسى في أبو داك أبنا وتوبوما لذلك بين كل حسن شيء واتو فنحن وعد الكثير بحرام da hadarin cin haramun idan ya auku a cikin al'umma idan kika zama kina cin haramun to za ki bata da Allah idan kina cin haramun ba za ki iya yin Allah ba idan kina cin kina cin haramun ba za ki iya yin abin da ya dace ki ba idan kina cin haramun kullum za ku zama banda sabon Allah ba a cikin sha'awa yana daga cikin wato illar cin haramun sannan ba wanda zai cin haramun Allah ya ci gaba da ɗaukaka shi yana da kasa Allah ya dawo da shi kasa Allah ba ya san ki kasa ba yawa cin haramun ba ƙarfin haramun ba ƙarfin haramun shi yasa Allah ba wani sauke shi ya ayyu alladina amanu kullu ma ta'ala الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم. إنه لكم عدو مبين الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا kulofin batin alba da su duk abin da idan gani din nan abin kasa an gane ko halala amma halal tsayi ba mai daɗi da Allah ba ku ji tsayi wala tattabi wa kudratu shaytan kada ku ta ku ji shaytan wajen cin haram shirki ba da an so bashi da ruwa da abubuwa da cutar mutane kan ku shiga shi da kudratu shaytan inna kullakum aduwwun dan shi shedan maki ne akan kuma ya bayyana adawa Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga shedan abu na goma sha ɗaya da za mu mai da hankali a kansa shine wato tsayuwa don taimakon ƙasarka da al'ummarka wajibi ne musulmi ya zama ya damu da ƙasarka da al'ummarsa ya za a yi ka wannan ƙasar ka kawo mata ci gaba da gudunmawa ya za a yi wannan jihar ta ku kai ne ya za a yi kawo kawo wannan garin na ku na gashuwa ya za a yi ku haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen jiyar da garin gaba wannan wajibi ya za a yi ku tafi yan uwan kowane mutum da ya samu kashi a duniya ya zai iya taimaki al'umma wannan yana daga cikin sakon da musulunci ke fitarwa shi yasa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kuskure annabi ne wanda yake amfanar mutane wanda ya dage ya miƙe ya zage gaske ya zama yana amfanin al'umma to wannan yi ya kuma cikin mutane idan kin san a gidan ku duk da kowa duk kowa So soyuwa da Allah in a unguwa ne in a gari ne in a jiha ne in a ƙasa ne Allah ba wannan sarki ya fi san wannan an gane wannan saboda haka wajibi ne mai kishin ƙasa da mai kishin al'umma Musa a cikin addu'a yadda kike da damuwa da bukatun kike da Allah to ki rinka roƙa wa Allah ba dokin sanyi kan kasar da garin Allah ya sa mishi albarka garin maka da kuke gari Allah ya sa mishi albarka ko ruwan sama da shi ba su da shi amma Allah ya sa albarka in ka je komai akwai annabi Ibrahim da ya tsaya yi wani yi wa garin addu'a an gani garin Madina da huwa gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yake wa garin addu'a yace ya Allah annabi Ibrahim ya roƙa wa Makka duk abin da ya roƙa wa Makka ina roƙa wa Madina sama da wannan to ke ba shi wajibi ne ki rinka roƙa wa tashuwa ki rinka roƙa wa fadi local government ki rinka roƙa wa yobi ki rinka roƙa wa Najeriya Allah ba dauki ko ya sa mu dace zuwa da wulafiya abu na goma sha biyu da za mu mai da hankali a shi ne kiyaye amana da kuma bayar da ita zuwa ga zuwa ga masu ita ma'abuta amana idan aka ba amana da su amana idan aka yi alkawari da yin ta alkawari a alamomi da ake gane to alamomi ne guda uku na farko idan magana aka da magana mu akwai ƙarya idan aka samu wannan alama alama ce ta munafiki ne wani abu na biyu idan mutum a yi alkawari ana bibiyar zai cika alkawarin kawai sai a ga ya saba bai cika ba to wannan alama ce cewa wannan mutum munafiki ne alama ta uku da take nuna wato mutum munafiki idan aka ba shi amana sai ya ji amana an gani shi ka faɗa Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wato shi abin da kowa da cikin wato mai kiyo ne akwai wata amana da aka ba shi kiwo kuma Allah ya yi shi wannan amana yake shi ba, shi ma mai kiyo ne Allah ya tambaye shi kan wannan mai gida shi ma mai kiwo ne akwai amana da aka bashi ta wannan iyalan gidan nashi da matar shi da uwar gidan da tsakar gidan da muryar gidan da amaryar gaba da amana aka bashi da yayansa gaba da kuma Allah ya tambaye shi sai ya ce ita ma matar da aka bata gidan ta kula da duk wani abu da yake gidan wannan amana ce da aka bata ita ma Allah zai tambaye ta yaro mai shago da ake bashi a ce kula mana da wannan dukiyar shi ma amana ce ka bashi kuma Allah ya tambaye shi wannan amana ne Allah ya ce ka ba ku lokacin kisar da amana saboda haka ku ina ka san da amana Allah ma Allah ya ce ina aradna al-amana inna aradna al-amana 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilna وحملنا أنزلنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله da kuke Allah ya ce kuma fi zuwa da al'adu ne kuka bin tawruwa su gaba ɗaya da wani wajen Allah ya ce ma a bayyana hanya ne sai suka yi ta dauka me yasa suka yi ta dauka ta waye kai Allah ya ce a sai ba kana ne ta tsoron ta suka daidai zama lafiya shi ta suka dauka wa amala al-insan shi mutum kawai sai ya ɗauka inda kuka da zarurin da kula Allah ya ce in kana so ka samu alƙalin da zarurin ma'ana mutumin da yake nemo amana da kansa to alama ce ta ya zalunci saboda rashin sanin matsayin amana da ya sa mutum yake dogona to ya yi amana rashin amana yana daga cikin abin da yake kuma halin da yake da amana da ake daure zaman lafiya da amana da ake ci gaban kasa da amana da halin da yake haɓaka da ci gaba idan babu amana an shiga rikici an gane wannan idan aka ɗauki ɗan sanda aka ba shi aikin ɗan sanda aka ba shi uniform aka ba shi rofi aka ba shi bindiga da kungiyoyi amma da aka ba shi kowa amana ba amma da aka ba shi to idan ya zama ba zai yi aikin shi da ya ba zai iya karɓar kuɗi don biyan bukatar sai wani abu wanda kaga bai yi amana so da aka ba shi wannan kakin nashi aka ba shi bindiga an ba shi ne shi ma amana ne kula da kitar idan ya zama yana da amana to zai iya kokarin ba za a cikin kasar ba zai iya kokarin shi sai yake farce zai ba to idan ya zama da amana wannan yan kudin zai karba to an samu matsala dukkan bala'i zai rika ba haka migration haka custom haka significant haka duk wani tarihin da daga kusa gani idan yana da amana to kasar ba za a shigo da abin da ke cutar da al'ummar kasar ba an gane ko ga waɗannan yan DLA da aka ba su kula da wato shaye-shaye wani abu da yake tunani kaga idan a ce akwai amana to ba za a samu kuma yaran ba a cikin kasar suna shaye-shaye ba don ba za ma a shigo da abin ba ba ban ne ba ko kun gane idan akwai amana mace ba za ta cutar da mijinta ba wata ma yanzu ka zuba har kisa take wani jirgin da zai auri wani idan akwai amana duk ba ta jikin ta ba ba ta zo ta zo na ta cikin ta sai da shi ba shi cutar da ita wani da amana idan akwai amana uba ba zai cutar da dansa ba idan akwai amana ba zai cutar da dansa ba idan akwai amana sarki ba zai cutar da umarsa ba idan akwai amana wanda ko dan majalisa na jiha ko na tarayya ko sanata ko gaban kasa ko ya wannan karamin hukuma ba zai karɓi cikin jihar ba matuƙar akwai amana idan akwai amana din kawai ta ɗauki ajiya kuma ki za ta dawo da samu amana ajiya haka da kuwa haka ba ki duk da mai da hankali wajen wasu kiyaye amana Allah madaukakin sarki ya mu dace abu na goma sha uku shine da uwar wata za mu mai da hankali wajen kwantar muhimmancin da yadda take domin yin kuwantaka a musulunci wajibi ne kuma ita take sa ta fi cimma abin da duk suke nema a cikin rayuwar da duniya da rayuwar daga lokacin da musulmi suka zama suna fada da juna suna ganin jin haushin juna suna faɗa da shi da hasada to daga da ya mutu kuma mun shiga bala'i Allah ka sani musamman musulmi kuma da suka yi suka ce ahalin sunna ne mutum ya yi da kai musulmi ne kuma kai na ahlul sunna ne ba za ka yi addini ba kai da annabi ya karantar to babu wani shi da zai sa kana jin haushin musulmi dan uwanka ko kana kwana da shi a zuciya ko yayi maka wani abu ka kika yaji shi wannan ba yadda za a yi wannan in dai kai musulmi ne cikakken wanda zai gaje da wannan ɗabi'a to ba ahlul sunna ba an gano wannan kuma wannan yana da cikin wanda yake kawo matsala a cikin al'umma Allah ta sani malamai suka ce in ka duba alqur'ani da girma babu wata gaba da Allah ya mana umarni mu koyi da wayar da ba mu ba mu kalli kafirai mu koyi su sai a wannan gabar kwalida Allah mana rikin sarki ce wannan dina kan farfa da ba ya yi ba إلا والذين كفروا كل ما يبدو كافرة سنة كريم بعضهم أولياء بعض ساشي سمجي بدن ساشي suna taimakon juna suna mutunta juna suna karfafa juna suna karfafa juna suna rufa wa junansu a fili ba ta jin abin da ke tsakanin su sai Allah ba da mutum da yake illa tafalu kun musulmai masu imani musamman ahlul sunna idan ba ku aikata irin abin da suke aikatawa ba ta kun na tuntun ardi fitina za ta kasance a ban kasa wa fasadun kabir da kuma barna wacce take ba karama ba inda Allah ba ku duba ba yadda Allah ba da ke tabbacin dole sai sun kama da dabi'ar amma ana yadda wani dole da mutum in mutum bai da zuwa ko na bala Allah ta gafarta ma abu na goma sha biyu shi ne fadalar talauci da talakawa yana da cikin abin da za mu kai da hankali a kan a cikin wannan wato karatuka da za mu gabatar da cikin wannan shekara wata na ta ce a ah, talakawa kuma da kuma talauci kuma kwarai da abin da ke talauci yana da falala talaka yana da falala da daraja shi Allah ba ɗauki sarki ce ba shi talauci sai yana mai sai ya zaɓi mutum sai ya yi kyauta da talauci talauci malaka ce daraja domin idan mutum ya ce nasara idan mutum ya rayu a duniya da talauci galibi za a ga yana jin Allah ba ɗauki sarki haka ne kuma haka wani da Allah ba yi shi da talakawa da masu dukiya su a suka fi Allah da rubutu ba a ba talakawa su yin Allah idan ka gwada da ake tafsiri za ka samu shasayin cikin ɗari talakawa haka ne kuma ka idan kika zo inda ake tarawih shasayin cikin ɗari talakawa idan kika zo ta ake shasayin cikin ɗari talakawa idan kika tafi makarantar da ake karantar da karatun addini saba'in cikin ɗari talakawa ne duk inda ake wani aikin alkhairi sai kin samu saba'in cikin ɗari talakawa ne da Allah ba da yake sarki ya baki kuɗi akwai yiwuwar ba za ki zo gudu ba shi kuma Allah yana so sai ya saki aljanna sai ya rike kuɗin ya bace da talauci yana kai wanda ya buga da talauci ba shi yasa a ce da mutum barazana da talauci ana kada ku ba wannan yana daga cikin abin da su bayan su amfani da shi da ka zama kana ji tsoro na talauci ba sai ka shiga wani sai ka lalata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ka fara aka alai ba talauci nake ta muku ba ni ba kira tsoron talauci a kuma sai ya ce wala sai ya ce aksha menene yace akamu an tukaddaka duniya alaikum abin da nake jin tsoro shine wato a shimfiɗa muku duniya wanda shi abu da yake so annabi yana jin tsoron a tara farauki amma baya jin tsoron farauki kaga ko abin da aka mutu yake na bane ya san ba matsala bane a wajen abin da yake tsoron ta fara kuma ya san ne ya san su tunani da yawa mutumin da ana harkar addini da shi ko wani muna yin bikin da harkokin addini da shi wa'azin jiha da na amfula da na ƙasa baki daya duk da shi ake yi sai wanda ce ya cancanta yanzu ya kamata ya wuce kwa majalisa da zaɓe ya zo sai muka san kwana mai ƙuri'a muka suna yi zama wani rana in ba ta ba zama kwana mutum ba ta ku da rashin da ba haka ne ba ta wani to kaga ai wannan samun samun da ya zama wani matsala a wani Allah ta kare kun ban kika rasa da yau sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar alkiyama idan aka samu masu kuɗi da suka bi Allah aka samu talakawa da suka bi Allah to talaka sai ya yi shekara dubu a gidan aljanna yana jira mai kudin yanzu da yi ta kasa mai ta ita hajiya ta ji daɗi ta hore gidanta ga shi tsabta ga komai akwai faɗo ga yan kita two kita three kita idan ka shiga can da kullum ga wani katon gado 6 eh, by 6 ko 6 by 7 katiba duka ne ta ci wannan duniya to lokacin da za je aljanna ke sai kin aljanna ki shekara dubu tana na tana an ko ya aka ya ka samu wannan gadon ya aka ya ka samu wannan duniyar annabi ya faɗi wannan ne ke cewa har ko annabawa sai mun yi shekara dubu a gidan aljanna muka jira annabi Sulaiman ya ne saboda Allah ya shi duniya ne ba Allah bai yi ba ke na talakawa da falala kuma da falala kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da na dai da aljanna sai ga majority din aljanna ta kawo Allah ka shigar da mu aljanna saboda haka za mu yi hankali wajen magana akan falalar talauci da talakawa abu na goma sha biyar na ƙarshe da za mu mai da hankali a cikin karatukan mu na bana shine gyara tsakanin ma'aurata ya za a yi kuna zaune da miji kullum yi nufi da shi sabon shi da shi da mutum ya aure shi ma ya dinga jinki sabuwar amarya ce kamar yau a kawo ke mai da shi wato kwararrai ke shi da da soyayya yadda za ka zauna lafiya ba a jin kanku to wannan yana da cikin abu da zamu bai da hankali a kai cikin wannan darussa na karin shekara Allah ba zai yi ya mutu Allah ya sa mu dace in Allah mu ji mun ya kai mu gobe to kenan sai mu dauka cikin tafsirin da Allah ko zai yi سبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله